albarka Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ya Allah ya ɗaukaka ya ɗaukaka ya ɗaukaka ya ƙara ya ɗaukaka ya ƙara ya ɗaukaka ya ƙara ya ɗaukaka ya ƙara ya ya ƙara ya ya ƙara ya ya ƙara ya ya ƙara ya ƙara annabi muhammadu shi kaɗai ne muhammadu shi ne kuma mahdi annabin allah kenan annabin allah kenan shi fa ko ina shiga yake yi shi fa idan yana tafiya tatta wani bala'i zuwa wurin shi yake yi sannan ya sa ya gaishe da annabin allah annabin allah kenan idan ana yaƙi yaƙi ta yaƙi ko sai ta da kibiya yana zuwa wurin annabin allah zai tsaya sannan ya sa ya gaishe shi domin babu wani abin da ke ganin kiman annabi Muhammadu bacin dabbobi da dukkan wani abin da da dukkan wani abin da Allah ya halitta dan su kaɗai ne ba sa saba mashi idan yayi yi magana ba sa ja da shi shugaban halitta kenan ai irin wannan ba a yi ba sannan kuma ba za a yi ba shugaba ne na ilahu shugaba ne na kauru shugaba ne na jinnu gaba ne na dukkan wani abin da Allah yi da wanda bai yi ba da wanda zai tafiya a nan gaba shi ne kadai idan an gani ake mutuwa ake haukacewa wani ruhi baya iya ganin shi shi ne kaɗai idan an gani wasu tados ake yi wasu komawa suke yi wasu zancen canci suke yi annabin Allah kenan ido ba ya iya ganin ka rai ya iya ganin ka jiki ba ta iya tsayawa ta ka annabin Allah kenan komai da komai shi ne Allah ya ce wuta na yi wuta danka ne kuma na yi aljanna danka ne kuma na yi da komai danka ne idan an bi ka in sa mutum aljanna idan an ƙi ka kun ƙona mutum babu wanda zai ce mai ya haka babu wanda ya ce waje babu babu babu cikin halittar Allah annabin Allah kenan la na illallah muhammadur rasulullah